to wannan aini a gani na farkon jaji ce suka yi suka yi tuntun ya kamata su yi zanga-zanga ba su ba sai yanzu tun lokacin da muke sayan fetur galan dubu biyu dubu biyu da abu ba su ba sai yanzu sai yanzu sannan kuma in gaskiya suke magana cewa suna zanga-zanga don talaka ne akwai jihohin da sun kai wata biyar wata shida ba albashi mai tuntun ba su ba sai yanzu wanda kuma kowa ya tabbatar cewa an ba su kuɗin bail out wasu sun cinye sun biyan malaman su wannan magana kawai ta banza ce kawai yawa saboda haka ni ina kira Muhammadu Buhari kare ma damu su kare kula su ba suna ba suna wajen don kare haƙƙin talaka bane don kare haƙƙin su ne kawai in dai don talaka ne talaka ya jima cikin wahala tuntun kai su wannan suna so samu cikin matsala ne in an janye babu man ba sa magana sai dai su yi shiru a ci gaba da wahala yanzu kwanakin baya da babu man mutane da yawa sun yi watanni wajen uku sai dai suna siya a black market kuma farashin da ya fi haka saboda haka yanzu an wannan karin gashi ko a gidan mai kamar sauki ne ga mutane farashin abubuwa kuma ya kullum yana ta karuwa a kasuwa ko da an soke wanda suka kakkara farashin su ba su soke ba mun sha ganin haka so kar su kawo mana cikas tun da wannan kawai fatan mu shine Allah sa wannan abin ya zama mafi alheri to sai dai kuma hadiman shugaban kasa Buhari na maganin 'yan kwadagon ba su fahimci manufar janye tallafin bane tun farko honorable ibrahim fitil hassan da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma buƙaci 'yan kwadago ne da kuma sauran 'yan najeriya da su ba da haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya kamata yanzu nlc ta ma ɗaya a bayan gwamnati saboda taimaka wajen kiyaye wannan manufofi da gwamnati ta fitar da shi to wannan kaɗai an ka ɗauki a taimaka mutane gajiyayyu da gwamnati ta ɗauka yin hanyoyi da gwamnati ta ɗauka ba ɗaukan ma'aikata da gwamnati ta ɗauka ba da dubu ɗari biyar direct cash transfer da mutane wanda gwamnati ta ɗauka kowanne ne waje taɓa rayuwar mutane ne za a yi yabo tana da wata magana da ta gaya ma wannan gwamnati to amma duk da haka dole ƙasa dama sai da kwadugo dan kwado ita ne suke taimaka wajen fahimtar da gwamnati amma a wannan karon da ya kamata su fahimci menene gwamnati take nufi to da za su taimaka wajen yada wannan matuƙa ga mutane abinda nake kira ga kwadago lallai yanzu lokaci ne da za su zo su ba gwamnati nan haɗin kai tun da sun sani duk abin da gwamnati nake yi saboda walwalan mutane ta ba da haɗin kai shine shawara da zan ba kwadago kamar yanzu lokacin da gwamnati ta cire tallafi akan gas da kalanzir ba ganta ko ina ba yanzu in ka je nnpc tana da in ka je na ɗan kasuwa ta fi arha ya idan duk lokacin da mutane su aka yi wannan za a ga amfani na biyu zan baka misali a lokacin da gsm ta zo dubu talatin da ya kawo dubu kaza ba wanda yake iya sa yau ga shi kamfanin ka je suya bin ka kyauta a naira ɗari biyu ka siya ɗari biyu a baka ɗari biyu sai ya zama tun ana bin mutane kyauta a kan. to koya ma da lalaman petro ke kallon wannan sato kasa kazan a yanzu alhaji baba kano jada dan kwamitin amintattu ne na kungiyar dilalaman fetur a najeriya shirya tallafi da ƙari duka ƙari ne amma shirya tallafi abinda mun muka sani a shirya tallafi wajen ɗauko kayan daga waje a kawo shi nan ne da ake biyan tallafi amma an ce babu shi yanzu amma wannan magana tallafi daban wannan ƙari kuɗi kawai aka yi na mai ba magana shirya tallafi domin in gwamnati tana biyan wancan shirya tallafi na kawo mai ɗin daga waje daban da yadda suka ƙaro da shi kuma daga cikin gida yanzu domin misali idan an kawo shi wajen landing cost ɗin shi da akwai kuɗin da ake biya don yana zuwa da bambancin kuɗi to da haka in an biya bambancin kuɗi shine shirya tallafi amma yanzu ka tunda sun ce a kawo shi a kawo shi a wannan kare kawai suka yi yanzu haka ma dai tuni wasu gidajen mai suka fara sai da man akan sabon farashin da aka kaida na naira 145 yayin da wasu gidajen man kuma ke tsawala farashin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya